a yau za mu haɗa shawarma amma da dankali ba tare da daidai ba ga shaka zan za ki samu kayan ki da kuma kwai da kuma kazaki sai ki gyara kazar daman already ko iya tsoka ce paprika da baking powder da kwai da kayan ƙanshi da garin albasa garin eh, albasa da garin tafannuwa sai ki hada da ɗan ki ya haka yadda ke san yaji ko da na bane na hausawa sai ki hada sai ki ka fulawa garin fulawa fari sai ki zuba iya daidai misali haka da yawa kayan ƙanshi da magi da komai sai ki haɗa da madara sai ki haɗa sai ki caccakuɗa su waje ɗaya ki raya su <laughs> su haɗu kuna tare da Fatima Muhammad ɗaya eh, akan YouTube channel ina eh, ku danna min subscribe na ga like in ku da comment in ku gaskiya na gode na gode sosai kuma hatta yan TikTok ina su ma na ga gaskiya na gode sosai na gode na gode ne muku fatan alkhairi kuna tare da ƙoƙar ko kanwa ko yaye ko yarwa ko fatima muhammad a akan youtube channel ga shi haka sai ke yanka kaza sai ki zuba mun zuba dai wannan fulawar ne nake haɗawa sai ke yanka kaza gaskiya wanda ya ci haɗin nan hmm, zai man magana ko wanda ya taɓa yi ko wanda ya taɓa cin sai ya san naɗin sa ga shi haka sai ki haɗa sai ke yanka kaza a kai ke yanka ta daidai yadda ke son girma in kina son tafi haka kina so dogaye kike son ta ko yayin da ne haka za ki ga iyayen da ne yadda zai zo miki bayan nan ga shi haka gashi na yi yanka sai in saka a ciki sai in jujjuya sai in sa a gurin sanyi ya yi sanyi in sa farji in yi sanyi a firiji zai sanyi ba wai ya kankara ba sanyi zai in kina so ki soya shi haka ki sa dan maki ki zuba gaba ɗaya har haɗin na cikin wani inda aka yi kuma kina so ki tsami ki sa a cikin gari gashi yanka dankali nake yi na turawa sai in soya ga haka kowa da ya san yadda ake soya shi dama already sai kin shi ma za ki iya duka aikin a tare a tare ne ki wannan ki wannan amma farko za ki fara haɗa kaza sannan ki zo ki haɗa wannan saboda ita kinga zata za ta ɗau lokaci inda dama ma in kina su wannan kuma zan ƙara haɗa already shi ma nan wata gazace amma ita wannan ta in kina so ki sa cikin fulawa ga shaka ni zan sa fulawa saboda ya ƙara min wannan mm, ci in kin zo ki ji ƙarar nan ya ce shaka <laughs> kafa mutum ya ce wai zai yi za ku ko kwai gaskiya ga wani karni kayan kanshi dai sun kashe sinadaran nan ga shaka na shi yanzu haka sai ki sa a mai zafi sai ki sa a ciki bai haƙuri za ku ji wani ƙara <laughs> injin wanki ne ke aiki a shaka sai ki soya dankalin sai ki kama kaɗan ki sa a nan gashi man in kin zuba sai kika ƙara dankalin ki zuba farko da ma kin soya dankalin ga zan nan na yanka ta sai ki kawo mayonnaise ɗin ki da ketchup din ki da agogon da ke so da mozzarella da wannan tadis ko take kone na sunan nata a shaka in kina son mozzarella gaskiya ki sa da yawa ki sa da yawa da yawa da yawa da yawa ni nan ba sosai nake son ta ba amma in kina so ki sa da yawa na sha ka sai ki sa ta a oven kaɗan da ɗan ya ɗan narke kawai daga sama ga sha ka ba a ba wa yaro mai ƙyoya na gode kuna tare da fatima muhammad a akan youtube channel ina ina yi muku fatan alkhairi kuma wanda ya ci wannan haɗin zai yi magana insha Allah na gode na ga wannan ku a tiktok a youtube gaskiya na gode sosai ina yi muku fatan alkhairi